السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراكم ولفكهم أتكم ون اللتافين متن الرسالة wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah buna abdurrahman abi zaid alkirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na darasi na nawa darasi na 42 babun wani babi na musamman fin nikahi wa tsalaki wa radiyati wa zihari wa ila'i wa li'ani wa kul'i wa rada'i abubuwa guda takwa babin da zai mana bayani dangane da aure wanda yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba yadda za a yi mutum ya zauna a duniya ya ce ba zai aure ba kwata-kwata to ba yadda za a yi a samu hayayyafa da aure ne ake samun hayayyafa idan mutum yana son yadda ya zo duniya ya koma haka to shi kenan amma kuma banda kalle-kalle kwarai da gaske balle kuma ya je afka cikin barna watsalaki saki wannan ba a sonsa ko da yake an ce akwai hadisin da aka ce abgadul halali ilallahi a talaq sai aka ce hadisi ne mai rauni halal wanda Allah yake fushi da shi abubuwan halal wanda Allah yake fushi da shi aka ce a talaq shine sake to wannan hadisi bai inganta ba saki akwai wanda yake mai kyau akwai wanda bai da kyau kamar yadda zamu gani idan abu ya kama dole a yi sake shikenan to dole a yi wa in ya tafarraka yugnillahu kullum min sa'atihi idan ya kama a sake dole a sake يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم سوى الرجع قومه yasa aka ba da dama aka ce saki ɗai-ɗai-ɗai har guda uku ne saboda za a iya kome in aka ce babu kome akwai matsala shi yasa za a iya samun saɓani mutum ya sake bayan ya sake kuma saboda ɓacin rai daga baya sai ya huce idan ya huce sai ya dawo da matan amma idan saki ya kai uku to magana ta ƙare ƙwarai da gaske saboda a zamanin jahiliya mutum zai sake sau dubu ma kuma ya ci gaba da zama da matan. sai Allah ta'ala ya ce at-talaqu marratayn fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan saki guda biyu ne ko kai bye bye ko ka dawo da ita amma ayan gaba sai ce fa in talaqaha na uku kenan salatan fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra in an yi na uku shi kenan to saboda haka na farko za a iya kome na biyu ma za a iya kome idan ba ya kama dole ba karka kuskura ka sake kada ka kuskura ka sake sai in ya kama dole saboda kada a sake a ce za a sake dawowa in ka sake kuma to ka sake kenan wa zihari sai zihari a zamanin jahiliya kawai idan mutum yana son ya yi tsiya wa matarsa sai ya ce an ke alayya ka zahari umme ya ce kai din nan in na sadu da ke kamar na sadu da mahaifiyata ce da haka suke fala suke nan sai mace a kyale ta ba maganan sake ba zai sadu da ita ba ko kula ta ma ba zai yi ba ya riga ya yi wannan alkawari saboda haka wace ce za a cutar ita matan za a cutar sai Allah ta wata wata ya a ga kaidodi duk wanda ya kuskure ya furta haka ko azumi sittin, ko ciyar da miskine sittin, ko kuma yanta baiwa dole a cikin uku sai yayi daya in ba haka ba to rabuwa ne har abada idan ta gama idda sai ta je ta auri wani maimakon abarta tana aje wal'ila'i mutum ya yi rantsuwa ba zai sadu da iyalinsa ba lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbutu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in adamu talaqa fa inna allaha sami'un alim waliyan wannan kuma mace ce ta zo da cikin da baka yadda da shi ba idan mace ta zo da cikin da baka yadda da shi ba sai ka tsine mata sau biyar ita ma ta tsine maka sau biyar ya raba ku har abada in ka dawo ka ce ka janye sai a tsuge ka bulala tamanin ka mata kazafi sai ku dawo ku ci gaba da zaman aure amma cikin da aka yi li'ani a kansa babu kai babu shi amma kuma cikin na uwarsa ne warai da gaske Nan haifi yaro ne ko yarinya to za su rinka intisabi ne za su yi so intisabi affiliating ko kuma adopting da iyayensu mata amma dangin wajen uba babu su kenan saboda haka an yi li'ani kalla an matanka kalla an ka ai baya da za ku ko a lahira ba za ku zauna ba na duniya ma raba ku walkuli sai gobe. ka yi aure sai Allah ya haɗa ka da ja'iran mata ka rasa yadda za ka yi kai kuma da ƙyar ka sha da aka zo aka ce kai wannan matan kamata ya karabu da ita ka ce ba zan sake ta ba sai ta biya ni wani kaso ta bani kuɗi kudi in in yi sabon aure tana daukawa tana baka tana karba ga masabar malikiya ko na bogai ne tun auren bai rabu ba matanka ta ce gaki sai ka ce to sai ka sa hannu ka karba sai ka karbi iska to saki yayi a kai da matanka sai Allah yana yi ya ta baka ka fito ka ce bata baka ba sai na ba shi dama ya saba yin kariya yawa eh, ya kai ku ya ka ce ya taba ka ce waka fa billahi shahida to kai waye ko kai dan waye da Allah zai sauko ya maka shaida ko ya turo mala'ika kai waye ko kai dan waye ba zai yi ba to amma dai kun san wannan fassara daga jiya. akwai dan abin nan saboda kawai haka sai yaudare ka kawai zai ka kama iska a ce kuma zaki yayi ya sa aka ce wadal khul'utal qatum ba'inatul la rajata fiha in ka kuskura kuka yi yarjejeniya ka ɗauki kudin ka bayar kace abin da zai shi ka aure a yanzu Ina ji idan mutum ya tafi ya koma ƙauyensu zai aure ya fi arha eh. in yaje ƙauyensu zai aure ina jin ba zai kashe ya kai dubu dari da hamsin ko dubu dari biyu ba eh agar makallahu malam kabiru a filu da allah nawa ne ah, to ya kai da ya to barin tambayi wani barin duba ga da baba na kusa ne na sai tambaye shi Eh. a ningi cikin duwatsun nan ai dubu ɗari biyu za a ike ka ka wule dubu ɗari biyu za a ike ka na? a ya kawai ya fi tsada? kai na ai ta ai baka sani ba ai ka san matsalan shine ba san zannuwa ba Yauwa in ka je ka sayo na dubu uku ma kace dubu biyar ne munna za su yi ta yi to ai haka ake hada wannan ciwaciwan in aka je lahira kuma a karasa bayanin da za a yi eh, tun da dama an ce karyar da bata takara ta karya ba za ka yi yayi ba abin nan ka je dama tun da fa ce daga ce ya mutanen ningi lafiya ya yi gidanku lafiya kalau hmm, ba ningiya amma Allah ya ɗora kya kaina zannuwan nan fa da na saya miki ba masu tsada ne ita ba ningiya ba ta iya gane ma gogo ku mai yawan gogo ba ma za ta kai sai ta tsalle a gidansu ita ta ji daɗi har zai mata wak. ana ce wak, tana wak. wax eh, da haka idan aka ce dubu ɗari biyu ne ta ɗauki naira dubu ɗari biyu ta baka aure ya riga ya kare in a kotu ne ma tana ba kotu shi kenan ka ce ka fata a mayar maka baya kasuwa inda ta bada da kudin nan ka karba to babu fashi in za a fata sai ka zo ka lallabe ta in aka lallabe ta kuma to za a sake sabon aure ne ta sake yanka maka sadaki kaga za ta yanke ka kwarai da gaske kace ta kawo dubu ɗari biyu ta je ta bubbuga ta sai da abun nan ɗinta shi kenan sai Allah kuma ya jefa maka jaraban santa ka zo kana ta ba da haƙuri tana kallon ka sai ta ce gonan nan da ka gada a waje kaza nake son ka zo ka ce na baki ni dai ke yadda kawai na baki to ka gama yawo a'a mala ya haya ba da kai nake an gane warraga sai shayarwa mutanen da ne suke shayarwa yanzu ba cika yi ba in kaga an yi to mata karamba ne suke yi za a je gidan biki da yara yara suna kuka ana neman uwan yaro ba same ta ba shikenan wata tana shayarwa kawai sai ta dauki yaro ta bashi nono ya sha to akwai hatsari cikin wannan warai da gaskiya akwai hatsari ko da yake ma fata kalama a duk abin da ya bude hanji aka sha ya zama abinci shine shi yasa yake ganin almasatu walmasatani dota ɗaya ko biyu wannan baya haramta eh, alakan aure tsakanin su kwarai da gaske amma da yayi kokari ya kiyaye don saboda yin nonon uwansa na da kyau aka ji aka wata ɓarauniya ta ba shi nonon to fa yaron zai zama ɓarawo eh wani lokaci ana samu a sha abin nan wani a cikin abincin gidansu zai ci sata Kwarai da gaske Allah ya tsawake waɗannan su ne abubuwa guda takwas da za mu yi bayani a kansu wala nikaha a ka'ida babu aure illa bi waliyin wa sadakin wa shahidai adilin sa za ga malaman kihu da yawa sun haddace nan in aka je wajen aure za ka ji kowa na ja wala nikaha illa bi sadakin wa mene illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adl babu aure sai da waliyi annabi ya ce duk auren da aka yi shi ba tare da waliyi ba fa huwa batilun fa huwa batilun fa huwa batilun fa innal mar'ata la tuzawwiju nafsaha ai mace ba ta aurar da kanta komai girmanta ko first lady da kuke gani wallahi ba ta yi saban za a yi aurenta sai da ubanta ko da waliyinta kwarai da gaske ko mai matsayin mace sai dai da yake wani lokaci an ba da dama wa mata yanzu musamman matan da suka shiga bariki suka zama yan bariki ike nan mace za ta yi aure tana iya zuwa masallaci ta ce kaza malam kabiru shine waliyinta ba zai zai dogon bincike wanda zai dogon bincike tunda mai rawa san daga ina ta fito ko kuma a yi rufa-rufa don ana iya samun haka yasa kullum muke ba da shawari in aka samu 'ya'yan shehu. to gara su tafi wata duniya ya fi sauki tunda su ba su da laifi su ba su da laifi farai da gaske gara su tafi wata duniya ko malamai fukan karbi irin waɗannan fukan karba ka zo ka zama mata waliye ka abin na ma sai an nan jarraba an ga yaya saboda wata za ta zo ta zauna kwana da kwanaki an santa ta daɗe shekara goma shekara sha biyar ko ta zo da 'ya'ya ba san daga ina suke ba suke nan wanda yake so ya aure shike nan amma da dogon bincike don haka ce za a yi dogon bincike ba ba maki ma samu kakan kamalan cuwa ne ko ba ka ba ne ya sa wani lokaci ba a dogon bincike za mu karanta in aka samu problem a cikin aure ko da wajen sadaki ne ko wajen kulla aure idan aka lalata auren bayan an samu haihuwa ‘ya'yan nan ‘ya'ya ne akwai auren da an gane kuskure ba yadda za a yi ci gaba da ke sai an karwa ba su a daddaki iyayen a kwakwane su a tarwa za su daga baya bayan ta yi idda a zuwa halarsu to ina matsayin 'ya'yan da aka haife su misali aure ne aka samu kuskure wajen kulla shi ba ga kyance da waliyi ba to sai aka yi aure babu waliyi lalle wannan barikin ya kai bariki kuka yi magana da ita kuka yi yarjejeniya shi kenan kawai aka daura aure ka ba ta sadaki Me yawa ma za ta ce a waya ne a kai kana magana da wani katon banza ne babu dangin iya babu na baba waɗansu ma yanzu kawa ina ruwanku kawai za su ce ta maka cek ka kawo sadaki naira dubu ɗari ka kawo shi kenan a zo masallaci ina jin an taba zuwa ma masallacin na aka zo aka ce ga wata ina jin ko daga barikin soja ne ko yayi ne aka ni zai na kasa gane abin na ce wai eh aka ce mini ga kun san wani lokaci haka kawai sai ka samu waɗansu abakai ba kai kuwa wallahi duk bari kantinka wato akwai abin da yake mutum ba zai taɓa tsunduma ciki ba kwarai ai ko yan kowa nine da suke cin kudaden mutane mafiya yawa za ka samu wani shi ma akwai son zuciya ne a ciki akwai son zuciya yanzu yana zaune mutum zai zo ya ce a bada miliyan guda ga wani abu kaza kaza ya turo a din san tura maka miliyan guda saboda za a bani mota ko saboda zai dauki miliyan guda in bayar sai dai yana tare da wani mai karfi haka kamar shafa zai ce akwai wani kaza kaza shikenan sai ya shafa ya bayar kaga ko kudin ya tafi shine aka shafe shi ne shi kuma a wajensa miliyan ɗaya ba wani abu ba ne. ko ba ka ba ka gani in ka ga an zo an yi tuwa-tuwa wa mutum an niƙa ke wallahi shi ma ɗan son banza ne amma ana iya samun irin yan kanana-kanana din nan wanda zai zo ka ɗauka yana da gaskiya sai daga baya kawai ka ka duba ka ga farai da gaske to amma fa gobe kuma ya riga ya kashe hanya ke nan. to haka suka zo suna ce mun wai abin nan na ce a'a wai za a daura aure ga wanda zai aure ta ga abin da nace waye ubanta ina ƴan uwanta ya ka ce a akwai wani ne wai a bariki ne za a abin nace a bariki nace to ai ku kuna bata lokacin kun a bariki ne general din shi ko shugaban barikin ya daura mana wai a a wai ko sun fi son na masallaci nace babu masallaci ne a bariki nace ba masallaci ne a bariki kaga dun ya sa kake wallahi ko kana da tuntu ba za ka mana bara ba yadda za ka yi ka za mu zo mu yi shirme ko kana da tuntu ina jin mai tuntun nan general ne ko waye ne ko dai ado ne kawai eh to irin wannan sai da taka zanzan amma da za su zo misali a ce wannan dan uwanta ne tsakani da Allah kai dan uwanta ne eh, lalle ni dan babbanta ne ko abin nan eh zan ya bada wa shikenan mu abin da ya bayyana mana da shi zamu yayi ki to amma fa zan iya tambaya daga wani gari kake a ina ne tunda kai dan babbanta ne tana gidanka to ma ya za a yi ku fitar da aure daga baliki ku kawo waje in ba tuwa-tuwa ba saboda a barikin nan da masallacin juma'a da limamansu kuma ba jahilai ba ne warai da gaske to don aka. wala nikaha illa bi waliyin dole sai an samu waliyi to za mu gani waliyin nan kai na ake samu shi zai mana bayani a gaba wa sadakin kuma dole ya aure da sadaki duk auren da aka yi shi babu sadaki auren bai yi ba amma gyara ki gyara ki shine a bada sadaki shi ba a tarwa zama auratan amma wanda aka yi babu waliyi ba zai taba yiwa ba sai an samu waliyin kuma ko an samu waliyin wato problem din wannan siga za a iya yin aure da shekara goma sai a zo a gane babu waliyi sai aka samu waliyin sai ce a tautun da kun yi aure shekaru goma da suka wuce har an samu yaya kamar guda uku ko nawa ba tare da abin nan mutu na halatta muku ba zai taba yiwa ba har abada ba zai yi ba kwanai da gaske ba zai yi ba sai dai kamar yadda na yi bayani a can baya a lokacin sai a raba auren Na ka raba auren sannan sai a zuwa sake daura auren aure mai kyau amma 'ya'yan da aka samu kuma 'ya'yansa ne saboda mai saboda shubuha in ka raba su da ubansu to da wani uban za ka hala shaidan ne ba a ganinsa ƙwarai da gaske shaidan ba a ganinsa da wani uban za ka hala su to gara ka jona su haka su tafi in suka je gaban Allah gobe kiyama <laughs> kwarai da gaske to haka ake yi saboda a kama ma waɗannan yara mutunci kuma duk wani wanda ya zo ya musu kazafi ko ya menene dole a hukunta shi kun ga dai an da to aure ne aka yi shi bayan shekara goma sai aka gano cewa ake sadakin zai bayar sai aka ce ya bari kawai saboda tsaban akwai kauna a tsakani ko ban yace kawai sadaki ba sai ka bayar ba ni dai na baka auren kawai amma sai bayan shekara goma aka gano haka to wannan aure yana nan daren dakan amma sharaɗi shine sadaki sai ka biya sai a ce a wancan lokaci nawa ne ya kamata ce an ba da sadaki sau'o'inta nawa ne aka bibbiya musu sadaki naira dubu talatin ya ce to dubu talatin a yau canjin dubu talatin shekara goma nawa ne arama eh, dubu dari da nawa ya kai dubu dari a ah, dubu talatin shekaru goma dubu dari har da wani abu a kala lawo na san shekara goma da suka wuce ragon dubu talatin katon rago ne amma ka san yanzu sai a gwada maka rago dubu dari wallahi sai ka tsorata eh, to inda babin adalci ne tun da wancan lokaci baka bayar ba a babin isani da kyautatawa ya ce dubu talatin ɗin wancan lokaci a yau ya kai dubu ɗari ko da wani abu ta ce ka kawo kana fama da masara ko da auri na ruwanmu sai ka nemo amma ana iya rubutawa kana biyan kaɗan kaɗan har ka yi zadalin ɗinsa ƙwarai daga ke in kana son auren ka yi miki kun ga kenan ana iya gyarawa to shahidai aglin da shaidu guda biyu a adilai to nan kan an samu sauƙauci za mu iya shiga cikin ofis in ce to akara kallahu ina ganin auren nan ka bani auren nan ina neman yar malam sai malam abba ce ce na baka na ce na karba sadaki naira dubu ɗari zan ba da naira dubu ɗari tun da ana iya yin aure sadaki bisa bashi mu biyun mu muka yi shi kenan kawai almurin farko sai na tura mota na ce a mun amuryata har yaro ya kama hanya na kira shi na ce kai ba niki da kai la zan je in je in dauko amuryar in kawo ta to da abin da ya kamata ya sa masabar malikiya suke cewa na farko dole a samu shaidu guda biyu amma in ba a same su ba to ana iya samun matan da za su dauko ta su makaran kansu shaidu ne dalilin da ya sa waɗansu suke ganin guda a irin wannan ba haramun ba ne ƙwarai da gaske mun ga auren yayinmu da wasu daga cikin 'yan uwanmu za a zo ana ɓamɓare ta a gadon uwarta tana ta rusa kuka wani lokaci sai an ɗauko bulala ma a daddake ta mu ma yaran gida muna ta kuka eh, saboda ya kamata a tausaya mata amma ba ba za a tausaya mata ba so waɗannan matan da ake kiranta ake kiransu yanta da menene suna ɗaukanta idan suka je daman akwai dangin miji ko eh su ana zuwa kofar gidan mai ake guda guda hudan nan shine yake tabbatar da akwai abin da yake faruwa saboda ɗayan biyu ne in ka ji guda aure ne ko in ka ji guda haihuwa ne to kowa hankalinsa zai zo wajen ko kuma aka ce idan an ga yara suna daman sabon gida aka yi idan ya yi ciyawa aka ga an nome ciyawa ba kowa a wajen kawai sai wani ya zo wucewa ya ce a ah, ni fa na jana ni na ga yara suna wasa aka ce ai aure ne aka yi abin nan suka ce wannan ma sai ya zama shaida to kun ga shi yana da sauki guda ya zama shaida ko waɗancan mata sun zama shaida to amma dai kamata a samu wanda za su shaida yanzu kamar misali auren da za a yi a samu shaidu guda biyu wanda za su shaida su tabbatar ga mai bayarwa ga mai karba eh, sai dai kuma kun san yanzu akwai nauyi yanzu ko ni ina liman za ka bani auren yanka da kai na zanzon karba ai sai dai in ja gefe yi ma sai in turo ɗan uwa na ya karba mu kwarai da gaske yanzu aka ce ni da kai ne yanzu ko ni da malam kabiru a ce ni in baki ko shi ya bani kuna ganin zai yiwu eh zai yiwu ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kaddara ce ya bani yar sana aura shike nan wata ranar an zo sauru zai ce malam ka gyara sauru. ai kaga wannan inda yana aure yarsa to zai ringa baya baya ni ma zai ringa kafa kafa da shi in an kwana biyu wanda ya fi tsanani zai a bar masa masallaci <laughs> eh, saboda ɗaya ai ba zai sake ba dole za ka samu ɗaya zai takuru to gaskiya yana da kyau a kiyaye wannan kunya wannan kunya tana da kyau amma duk mutumin da za ka ga yana auren yanka zai zo yana bude ido har ma da wani gilasa yana kallon ka to in ka bincika zaka samu mashayi ne kwarai <laughs> da gaske Allah kyauta na'am to kun ji ka'idodi guda uku da ƙarin bayani fa illam yashida fil aqdi idan waɗannan shaidu guda biyu ba su shaida ba a lokacin da za a kulla aure fala yabni biha hatta yashida to ba zai yi sadu da ita ba har sai sun ba da shaida za mu yi aure a cikin ofis sai mu fito waje sai mu sanar da mutane shi yasa za ku ga mutanen da za a ce idan za a yi sai su koma gefe sai su yi kus kus kus su fa siga suke yi a tsakaninku siga suke yi ana zuwa sai a ce a liman an gama kun gama eh an gama to addu'a za a yi shi kuma sai ya zo ya fala aure tsakanin wani da wannan kuskus din nan siga ne amma kun je kun yi kuskus kuma kun dawo a abin nan kauyawa kawai a gauyanci ne wannan yaushe za a ringa kwanga gaba kwan baya saboda haka kuskus din da aka yage gefe shine siga an bayar mun ba munkar ba hannu biyu da ka'idan kaza shikenan saboda yanzu ko da ka zo ka ba da lafika wa wani kace yi bayani ba zai yi bayani ba shirme zai yi da kuma kaga guda daji eh dalilin da yasa za ga wadansu suna magana muna sa baki saboda kana gani kana kunyata mutum ba guda shi. saboda haka yin aka yi auren a ciki aka zo aka ce to talba wannan aure din na ya riga ya yi malam sadin an riga an daura wurin wani da wani su biyu shi kenan, saboda muna kyauta zaton adilai ne duk da kasancewa ba mu san tsakaninku da matanku ba <laughs> eh amma abin da zai bayyana mana eh mutum adilai ne haka ne to amma idan ba a samu adilai guda biyu ba to a samu jama'a masu yawa shi yasa za ga ke tare mutane in aka ya gaban su kenan saboda yanzu ka samu adili ko liman ne ko mai wa'azi ne ba mamaki sai ka samu laifinsa inda kace za ka yi masa dogon bincike saboda haka mu da muke gabatar da wa'azin nan kai dai a yi rufa-rufa allah gafarta mana yawa amma banda dogon bincike eh, banda dogon bincike wannan kenan yaushe sa sai a samu mutane da yawa in ka samu mutane da yawa suka yi shaida kikenan kaga azilai biyu sun bata a ribibi Hmm, ai kaman ganin wata ne saboda an ce adalai ne guda biyu sai an ce a na Allah ilaha illallah ko a tashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to wani yana zuwa da ce ai an ga wata ya ce ah, zuwa ya zuwa gani a ce ai mala ya haya ne da to wani mala ya haya ce ai mala ya haya wannan kai ma kana ganin sai ka son koyar da kai Ah, ba ga wata ba ba ga wata kaga eh, akwai kura akwai kura kai Allah kyauta to shi yasa sai a samu mutane da yawa sai na biyu sadaki wa qallu sadaki eh mafi karancin sadaki rubu dinar rubu dinar ga masabar malikiya sai dai babu hadisi nassin hadisi an ce kiyasi ne yasa waɗansu malamai suka ce ba kiyasi ya irin wannan amma masabar malikiya mafi yawan malamai sun tafi akan cewa mafi karancin sadaki rubu dinar naira nawa ne 25 ne dubu 25 eh eh ba na ga kana turawa ba baka ok dubu talatin eh shi ne mafi karancin sadaki saboda haka ya ku yan uwanmu ƙauyawa idan za a yi auren wata bazaura kana dauki dubu bakwai a bayan lafiyar sadaki ko menene a ƙauye sai gana yin haka kuskure ne ga masabar malikiya Yan ba da dubu talatin din nan ba da talatin shi ne mafi karanci misali to amma wajen waɗansu malamai ka ba da dubu bakwai yayi tunda walau khataman min hadid ko da za a samu zobe na bakin karfe waye yake da zobe a jikin ku kai yaya ina zoben ka zoben ka na tagulla ne ko naira nawa ne naira ɗari ko ɗari biyu ko to ga gani eh tunda zamanin annabi ya ce walau khataman min hadid annabi ya ce walau khataman min hadid ka je ka nemo kun ga ya gwada komi karancin abu in ta yarda shi kenan magana ta kare amma a ce kwata-kwata ba za a ba da sadaki ba ba zai taba yiwa ba walil abi to ga wani bayani uba yana da halin in kahu ibnatihi albiqir bi gairi ibniha uba yana da halin ya aurar da yarsa budurwa ba tare da izininta ba wayin balagar ko da ta balaga komai girmanta wannan sai mutanen da masu tarbiyya da kunya amma banda mutanen yanzu gafiya banda mutanen yanzu uba shi yake zaba mai yarsa miji kawai abinda zai ce lokaci kaza na bayar zuwa daura aure cikin nan wallahi za a zuwa kama ta ma a kai ta bai taba zuwa hira ba ba ta sanyina za a kai ta ba kuma mafiya yawan auren da aka yi wancan din ya fi zama yanzu wannan kuma ka je hira ka ji jiki ka ɗauki ɗawainiya amma make ka a haka ma sai ka yi sa'a sannan a zuwa yi ta rigima da ita daga satin farko za ku fara samun saɓani a gani inda ya uba ne an ba shi dama amma kuma fa in akwai problem to karkai musamman ma 'yan matan yanzu karkai domin za ta baka kunya Tunda da zamanin annabi ma wanda aka mata auren ta balle ta je wajen annabi annabi ya ce a kira uban aka kira me ya faru yace kaza ne yace ce karka tilasta saboda in har ta kama hanya ta gudu ta tafi wani waje to ta fara gwada maka problem karka ya ta kwarai da gaske sai dai kai ma kana da hurumi yana yiwuwa ta kawo wani kace ba za ka yadda ba to wani lokacin an samu saɓani tsakanin yarinya da ubanta ko uban da uwan mafiya yawa za ku samu iyaye maza su suke hakura su suke haƙura amma fa ku sani duk uban da ya haƙura ba zai manta ba har abada ba zai manta ba har abada ana samun wani problem aka tinkare shi zai yace ba ruwa na to yana da kyau mata su gane wannan su gane wannan in kaga uba ya shiga ya bi yarima a sha kiɗa to maholo ne ya eh, kwarai da gaske don dole wani lokaci ka yi la'akari da mai zai je ya dawo su mata abin kyalkyali yana iya shagalar da su kuma kana gidanka za a ringa tura cuwa-cuwa da cin hanci kai baka sani ba kai kana nan kana masallaci kana jin matsalar risala daga nan kuma sai a juya kai kuma a jaye maka abin da ba abin nan su mata ba abin da ya dame su sai kuma an ji an samu matsala kuma kai ne za a sake juyowa kanka to wani uban idan ya gani tuntunin ya yi kashe ba saurara ba to ko an zo da wata matsala zai ce ba zai saurara ba ke abinda kika zaba kenan ekin eh, yadda ekin eh, yadda kike nan. Garga ya gama zai ce ma uwansa kaninsa ne ko yayansa sai ce shi nan an gama magana to amma fa ana samun matsala to ba zai saurara ba amma in shine ya zaba da kansa ko yayi abin nan to ana samun matsala dole zai zaya. shine bambanci na'am wa in sha'a shawaraha idan ya ga dama ya nemi shawarinta shine muka ce kaman matan yanzu sai nemi shawarinta eh, wane in ta ce wane shi kenan balle yanzu ma abin nan kun san matan da an ce wa izinu ha su matu ha ce kina son wane sai ta yi shiru wane kike so ta yi shiru wane kike so sai ta fashe da kuka tana da kunya saboda in ba ta son sa za ta ce mm, mm. malam kabiru kike son mm, <laughs> eh ba ba ka san matan yanzu aka ce wane kike so ta ce eh shi kike so ta ce eh baba <laughs> Allah ya kyauta wa amma ga irin abi amma wanda ba uba ba fil bikri ga budurwa Wasiyyun kaman wanda aka masa wasiyya aka danka ta a hannunsa au gairu ko kuma wani wanda yake dangi na nesa ma samu wato dan uwa ne kaman misalin dan uwan yar uwata ana iya samu mace za ta zo gidanka da kanwanta idan aka tashi a aure kai za ka aure da kanwa to kaga ba za ka tilasta ta ba in dai har ta tashi a gidanka ta girma kai mata komai to kamata ya ce a baka dama sai dai idan ka ce a ku da kuke da hurumin abu ku ya kamata ku yi komai shikenan amma sai a bar maka dama to ko da haka karka tilasta ta don za a samu matsala in ta yi tawaye za a samu matsala eh shi ya ce wasiyun aw ghayruhu fala ha? ba zai aurar da ita ba hatta ta buluga sai ta balaga na farko kenan wa ta'azana kuma sai an nemi shawarinta ko izininta wa iznuha sumatuha izininta shine sumatuha shurunta kina son wani tayi shiru kina son wani ta yi shiru in dai budurwa ce in ta yi shiru to tana son sa sai dai daga baya ta zo tana dan wani gunaguni to an ka bincika za ka samu an hura mata kunne ne warai da gaske don ana samun haka yasa ba a garajin kira a tambaya yana da kyau ka ga ɗora su kana lura eh. wala yi sai yi ba abin wala gairuhu amma ba zai aurar da ba zaura ba uba ne ko waninsa illa ha sai da yaddanta wata a azana bilkauli ita ta yi furuci saboda mai saboda gogegiya ce idanta ya bude in ka ce za ka tilasta ta sai ta kunyata kai ta ma kwarai da gaske to ba zaura ita ta kwanto sakin wawa fa eh sakin wawa ita ma ba zaura ce amma kuma ita da budurwa babu bambanci dalilin da ya sa aka ce ba zaura ba za a tilasta ta ba saboda mai saboda ita ta kwana biyu ta dan goge ta fahimci halayen maza kun san wani yana da nema akwai yaudara sai an shiga gidansa kuma yadda ka san kurkuku haka gidan yake to zaurawa su suna iya ganewa ko da yake naga zaurawan yanzu ma da yawan su wawaye ne kana da wata yaruwa ba zaura ce kake ta ah. eh sai ga su kaman wawaye ne su ma kyalkyali kawai suke dubawa eh inda zaka sa farin gilas ka zo shikenan za su saurare ka <laughs> eh sai sun shigo hannu kuma na wala tunkahu almar'atu illa bi izni waliha to yanzu za a dada jaddada mana ba a auren mace ba sai da izinin waliyinta dole ne a da ra'ayi min ahaliha, ko ma'abucin ra'ayi a cikin yala kun san wani lokaci za a samu kamar babban famili haka sai ga an haifi mutane da yawa mazansu da matansu gida guda ɗaya za ka samu suna da mazaje kamar sun kai goma duk lokacin da za a yi aure akwai wani jigo a cikinsa yana iya yiwa babban ne yana iya yiwa shi ne mai karfi a ciki duk auren da za a yi idan ba an yi kawari da shi ba wurin ba zai yi ba don akwai irin wannan ko akwai wali ne dole ya haƙura sun kana da yar kaza ka iya cewa kaza shi kuma sai ya zonce mala ya haya ya kai wannan hukunci eh ya kai wannan hukunci baka sanar da mu ba to na fasa na warware ba yadda ka yi eh saboda me saboda me ya kun fito uwa dai uba daya ko kuma shine mai karfi shi zai yi kujeru shi zai yi gado shi zai yi komai da komai kai ma zai dauke ka uban yarinya ya saka aljihu eh to irin wannan akwai irin wannan to karka yadda ka ce za ka yanke hukunci shi ne auzin ra'ayi min ahaliha dole sai yi shawari da shi kun irin waɗannan su ne yanzu a daura wuri ko ba sa wajen idan ya buga waya kawai zai ce malam wane ka ba da auren nan ko ka karbi auren nan ke nan ya yi za ka samu faga a ‘yan uwan da amma ya riga ya ce malam abba ta kai za ka ba da aure ya yi ba mai masa mutu kai kuma Bati sai ka zo kana kakkada kafala ina iyakacin bayarwa ne kawai eh saboda ma'abucin ra'ayi ya riga ya danne kowa ko akwai uban yarinyan a wajen babin da ya sa aka ce a yi haka saboda gudun rigima eh karka zo daga baya kuma kana ce kaza kaza kaza kan rajuli min akiratiha kamar mutum a cikin danginsa awi sultani ko kuma sarki wannan yana daga cikin matsayi na sarakuna kwarai da gaske yanzu misali mafi sauki akwai mai unguwar nan idan aka zo za a yi irin yadda ake zuwa za a laura aure din nan kawai sai aka zo aka samu wanda zai bada auren bai yi su ba wane ne ce wane wane ne a nan unguwar yake ai wane wane ba wajen gida kaza ba eh shikenan to a kan bata lokaci ne zan ba da auren mai anguwa saboda matsayinsa zai yi ba aure hakimi zai bada da aure balle sarki gaba daya amma su suka yi sakaci suka lalata fawon da Allah ya ba su wannan kamar jurisdiction ne yanci ne kamar waɗansu abubuwa ne a ƙarƙashinka kaman haƙoƙi ne ko kuma dama mutane su suka yi watsi saboda yanzu wani mai anguwa zai ce babu wani abu sai wani ya ce mm, mm. koma idan uban ya zo ya ke kasa kasa ya ce waye ba da wani mai anguwa ka isa ba to a da sarakunan kace baka isa ba zai ce daga nan zai ce wani da wani ku zo ku ɗauke shi ku kai shi kan iyakan kasa ta in ka sake shigowa kuma wallahi ya tafi kenan lokacin akwai dan musuluncin gurgudun musuluncin duk lokacin da aka dan samu yamuzi aka samu hayaniya yanzu kamar yadda ake samun yan gudun hijira da menene to duk garin da suka je waliyansu su ne sarakuna saboda haka yana da kyau ku masu mulki sarakuna da mutanen social welfare na gwamnati yana da kyau ku gyara ɗabi'unku ku gyara halayenku domin a ringa ganinku da mutunci kwarai da gaske wannan kun yi magana za a saurare ku maimakon a bar mace ta zo ta rasa ina za ta shiga wata an kashe iyayenta gaba ɗaya wata bata san yana iyayenta suke ba to za ta yi ta zama babu aure ne ya sa ka ce sarakuna su ne waliyansu kun babu dangin iya babu na baba amma saboda matsayin da Allah ya ba su wa gare tole fa daniya aka ce an yi sabani mumunan mace an tuwalliya ajnabiyya tana iya wakilta wani duk an kaurace mata an yi watsi da ita amma wannan yana da wahala ma ka ga an samu haka warai da gaske inda tana da yanwa zai wahala komai munin ta su yi watsi da ita don wata munin ta yan ka ganta ma kawai gaba da an ce sadaka ya? ma aka baka zaka ce kaya ce baka bukatun sadaka to ita wannan idan ta rasa gata to tana iya zuwa ta zo ta yi bayani ma wani ya zama waliyinta don a kan ta fada ta je ta yi zina to gara sa wani daban wal ibnu aula min al abi wasu malamai sun tafi akan cewa daki yafi cancanta akan goba mace ce ba zaura za a aurar da ita tana da ubanta tana da danta to danta shi yafi cancanta ya aurar da ita akan ubanta amma akwai sabani akan wannan saboda ba hukun abuna hukun la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum nafa sai dai kuma kafin ita da fito a dalil ta ina ta fito eh to shi yasa mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa iyaye matukan suna da rai suna da haƙƙi saboda ba domin ubanta ba da ba haife ka ba balle ta haifi danka ko ba ka bane a to inda ba rudewa yayi ba ai ba yadda za ya zo a ce ga danta ya zo ya abin nan kuma ko ya rude ba ila yan uwa ne sun suka fi kusa ba ta da ‘yan uwa ne sun za ka samu ba zauren ai tana da yayunta to inda ba ɗanta ya fi kowa kuɗi ba yana da mulki haka kamar a ce gwamna ne ko kwamishina Ta ce wani rabul ka zo ka ba da aure amma shi ma in yana da kunya ba yadda za yi ba yana wani rabul ba ko his excellency ne warai zai ce a'a akwai baffa wane akwai wane wane ko ba ka ba ne to abin da ya dace kenan wala abu aula min al uba ki yafi cancanta daga dan uwa wa man qaruba min al-asabati ahqu duk wanda yafi kusanci a cikin dangi ta wajen uba to shine yafi cancanta sai dai kuma in zawaja al-ba'idu ma da zalik idan na sai aurar da ita auren yayi wato mace ce aka same ta ga ta budurwa tana da bafanu guda tafa, amma cikin sakwai manya akwai kanana to sai aka samu yan kananan su ne irin masu mata ɗaya ɗaya ɗin na wanda ba su da experience a rayuwa mata ɗaya ɗaya da ya'ya guda biyu haka ko guda uku sannan shi mai mata ɗaya da ya'ya guda biyu ko guda uku wanda ba da experience a rayuwa akwai yayansa akwai yayinsa akwai masu mata biyu masu mata uku akwai wanda yake da ya'ya ma talatin to kawai shi garin karambani sai ya zo sai ya ce kawai shi ya ba da auren wance yanzu tsakani da Allah idan aka zo za a ɗaura auren mace kai kana misali a ce kana baffanta amma matanka ɗaya ‘ya'yanka biyu sannan ga wani baffa matansa uku ‘ya'yansa talatin sai aka zo za a yi batun auren. tsakani da Allah wa ya kamata ya ba da auren ai mai mata biyu ko uku da yaya talatin to kai garin karambani sai ka zo ka bayar haka ce aure ya yi saboda mai saboda kai ma kana da haƙƙi sai dai kuma kai baka kyauta ba kamata yi shi babban naka mai mata uku yaya talatin a zuwa ce to an ta jiran ka baka abin nan ma ka san fa a in aka ce an ta jiran ka baka zo ba zai ce ni dai ban yarda ba to sai kun lallabe shi saboda wanda ya fi kusanci shi ya kamata ya ba da aure saboda haka yin an samu akwai uba yana nan amma sai kanin uba ya zo ya bayar to a tsari uba shi ya fi cancanta in ya ce ya yi ya yi in ya ce kuma an fasa wasu malamai suka ce ya fasu saboda yin akwai na dab bai kamata na nesa ya bayar ba amma da abin da ya kamata ya haƙura tun da shi ma waliyi ne sai dai waliyin akwai gaba da gabanta walilwasiyyi an yuzawwija tifla fi wilayatihi wanda aka masa wasiccin yaro aka baki yana da daman ya aurar da yaro karami wanda yake karkashin kulawansa wato an baka yaro ne kawai sai ka ga gige yaron ya cika fitina yana kiriniya da yawa sai ka maka masa aure ka kyale shi sasa duk wanda aka ganki yana kiriniya maka masa aure zai hankali sai dai samarin yanzu da yake da yawan su matsiyata ne wallah gudu zai ya barka da matan sai eh, gudu zai ya barka da matan to amma dai an ga mutum yana wani giligili hakan nan to a masa aure kawai domin a zaunar da shi ya samu nutsuwa amma wala yuzawija as-saghirata illa an ya'murahu al-abu bi inkahiha inda yarinya ce karama ba zai aurar da ita ba sai idan uban da ya ba ubanta mahaifiya ce wannan yarinyar nan tana karama a aurar da ita to ba cika son a aurar da yarinya karama haka ba amma ku lura duk yarinyar da aka ganta kaman tana da rawan kai da menene akan aurar da ita saboda me saboda gudun abin kunya warai da gaske saboda gudun abin kunya walai sazawul arham min al-awliya dangin wajen uwa ba waliyai bane a wajen aure warai da gaske saboda haka yanzu a aurar da yarinya dangin uwanta ko ɗaya ba wanda zai zama waliyi sai dai ya zama wakili amma waliyai dangin gubanta ne komi ku kuwa ina fata an gani yana iya yiwa kana da yar uwanka sai ka dauki ƴaƴanta in ka dauki ƴaƴanta in ka zo daura aure to kai mutu adalci kai mutu adalci kai kana da hali ne ka rage ka rage mutu wahala saboda hakan an zo aure ka ba su yancin su su da kansu ma za su ce a sai abin da kai to ya fi sauki akan ka gwada musu karfa karfa cewa kai ga kadan boko ne hmm. wal awliya min al asaba waliyai suna fitowa ne wajen dangin uba ko da ko su ne ba su dauki nauyi ba to su ne daga cikin su ne ake samu waliyai to sai kuma ga gargadi kamar yadda hadisi ya kawo wala yaqtubu ahadukum ala khidmati akhi kada da yanku ya kuskura yayi nema neman aure bisa neman dan uwansa wala yasumu ala sawmihi kada ya kuskura yayi ciniki bisa cinikin dan uwansa sai dai malam ya fassara mana ya ce wa zalika idza rakana wa taqaraba wannan sai dai idan sun karkata kuma sun yi kusanci idan sun karkata sun yi kusanci to wani ya shiga haramun ne shi yasa aka ce asali idan mace ce za a iya bada dama wa mutane da yawa kusan hadisi ya tabbata eh, mutane guda uku suka zo suna neman wata ta zo ta faɗa annabi ya tambaye ta suwaye da waye ta faɗa masa ya ce wani yana dukan mata ce wani bai da komai a hannunsa a shida mai baka sana'a ya za ya maka wuri baka da sana'a da me za ka ciyar da ita da rigima an saka ka a shago kaki an koya maka sana'a kaki an abin nan sannan ka zo ka yi ta rikicewa maka wuri don kana don samun private kana koyarwa ana baka dubu biyar kowa islamiyya lalle an can ko jirgin wani kenan eh wallahi za ga irin masu koyarwa islamiyyar nan da mai dan dubu biyar din da ake sai ga duk ya rikice wai sai a masa aure dubu biyar tunda na ga zai ne da yawa a kusa ha ba kai kuwa saboda haka ce wane eh, wane gaskiya abinda annabi ya faɗa kenan yace la malalahu suke ba da dukiya ba zai yi rike ki ba amma duk maganar talauci don a musguna wa mutum ko mene ne wannan kuma ba daidai ba ne don saboda arziki na Allah ne duk waɗanda suke da kudade ya tunan ka duba za ka ga ko iyayensu ko kakanninsu matsiyata ne ƙwarai da gaske wallahu ya rzu kuma ya sha gairi hisabi yawwa zama kawai baka aikin komai ka zo ka zakalkale kai ta nema yasa yanzu idan aka zo kan yi bayani za ta yana da aiki yana da shagonsa yana buge-bugensa ko ma'aikacin gwamnati ne ko menene amma zaman bakin hanya kana daddana waya ina waya ma zai ka samu na aro ne do idan ka aka aurar masa da mace da waya ne zai ciyar da ita ko zai yi ba sai annabi ya ce to kyawuru gani wannan shi yake gwada cewa mutane da yawa za su iya nema babu laifi za ka iya ba da dama amma duk lokacin da aka zo aka kai wani matsayi ka zo ka kira ta kai ladi manemankin nan kan guda nawa ne za ta ce to akwai wani akwai ɗan gidan baba wani baba baba shehu sauna na ji akwai wani shi ma ɗan gidan baba wani baba baba warji wannan in kin aure shi ma wargajewa za ku yi gaba daya to sai wa sai wa ne shi kuma ɗan gidan wane ne baba ningi to dama dama eh ai haka ke yi to amma fa ka sani idan kana yawan zama da ƴaƴanka kana tashi da su kana kuna tattauna kurushe abubuwa za ka yi musu wannan tambaya in ba ka zama da su ba kai ne mai wannan tambaya ba karka yadda ƙwarai da gaske sai ka sa tambaya da wani da wani da wani sun yi magana sun nemi izini na ba su dama amma yanzu nan da wata biyu ko uku zan yawuranki a ciki waye kika yaba da hankalinsa ta ce to ni baba eh, wa kika yaba to baba ko wanda na yaba wane ne baba zan fara maka to ki je ki mun tek suke na sai ta yi tek sai ta sa malam zubairu <laughs> eh, eh, yi dama kaga waje mai kyau sai za Kike na ta riga ta ba da amsa to malam zubairu kike so baba ko kuma ta danyi murmushi haka nan kun san akwai murmushi na kunya haka sai ta danyi wani murmushi haka to shikenan sai ya buga waya mala Fati. ka haƙura karka sake zuwa gida eh, to kaga duka alaran ma kai ma ka haƙura yawwa daga bakaro zai bakaro karka sake zuwa ba ka zai saboda already ta riga ta zaɓa tun da ta zaɓa to abinda ake nufi kenan amma da farko lokacin da aka zuwa ka baku dama ku yi ta gwagwarmaya eh, ku yi ta gwagwarmaya kowa ya ya baje kambunsa amma da zaran an zo an ce wane to kuma kai ka ci gaba da zuwa haramun ne kamar yadda yake in aka zo aka ce an ba da malam sade shike nan kawai don kai kaje abuja ko kaje fatakur kayi buge-bugen ka ciwaciwanka na bakin mai da menene ka zo da kudi kawai ka zo ka rikita to abinda kai haramun ne sai dai in za ka zo ka samu malam sadiq ka ce to malam sadiq an baka ya ce eh wallahi ni fa auren nan fa ba zan yi ba amma dai da Allah ka ringa dan zuwa ku yi yarjejeniya da shi yana zamewa da wayo da wayo da wayo saboda shagonsa bai rika ba Tunda kai ka je ka yi tuwan bakin mai ka zo da kuɗi mai abin nan ya baka dama kaga ya yadda kenan amma kuma duk da haka ba a son kai munafinci tun da wuri sai ka zo ka janye in ba mamaki a cikin waɗanda suka nema da akwai nan dama-dama ana iya ba su dama a ce malam abbaci alarar malukuman wane ne wane ne ku dawo eh, amma kai malam yi da allah tun da kayi ritaya ka haƙura kun bai da wayo ne a ah, to malam abbaci shekara 45 malam lukuman shekara 35 shi kuma malam ino shekara 70 sai aka ce tun da ya yi ritaya da allah ya haƙura kaga ana iya yin haka ana iya yin haka na shine wa zalika idza rakana wa takaraba idan sun karkata kuma sun zo dab da dab wala yajuzu nikahu shigari wa huwa al fil bud'i daga nan kuma zai ambata mana kun san babu full babu kuma auren da musulunci ya haramta tun daga yin su ma musulunci ya ce haramun ne saboda haka ko an yi su matar za su ake ba yadda za ya gyara shi ne malam zai ambata mana ɗaya bayan ɗaya ga ni kahu shigar sannan kuma ga wanne wala ni kahun bi gairi sadakin wala ni kahul mutu'a wa huwa ni kahu ila ajalin wala ni kahu fil idda wala ma jarra ila gararin fi akadin aw sadakin wala bima la yajuzu bai'uhu wa ma da minan nikahi li sadaqihi shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh